gani ya suna ɗauko to ga mu mun fito kuma wannan zanga-zanga muka fito ta limana kuma insha Allah za mu yi nasara da yunwa shekara hudu wallahi gwara yunwa kwana goma gwara mu ci tafasa mu nema wa kanmu yanci insha Allah rabbi Allah ya ba mu sa'a Allah ya mana jagora sai mun samu wa kanmu yanci insha Allah